Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Laraba 29 ga watan Maris din shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu Makeri da kanin labaran duniya. to mamadu rundunar sojin kasar rasha ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuka da iran ta kira a birnin kiv da kewaye a jiya talata pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu da na demokradiyya da amurka take daukan bakoncinsa ba kanan 'yan gudun hijira a jihar adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sansanin da ke karamin hukumar furfure tsawon watanni shida to labaran duniyar kenan a horror of what happened here must always be remembered it cannot be denied Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan cikin yanayi na alamun kuka take jawabi bayan da ta ziyarci sansanin ajiye bayi mai daɗaɗɗen tarihi a ziyarar da take yi a Ghana. Za ku ji ƙarin bayani. A jihar Adamawan Najeriya kuwa 'yan gudun hijira ne suke bayyana irin mawuyacin halin da suke ciki. dan Allah muna da gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan samu karfi kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ci amma yanzu an daina Muna kuma tafa da rahoto kan takaddamar shugabanci a jam'iyyar adawa ta PDP da ma shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. Ta mafi duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. rundunar sojan ƙasar rasha ta sake harba wasu jiragen yaƙi mara matuki da iran ta kira a birnin kiev da kewaye amma dakarun tsaron saman ukraine sun harbo kusan su kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta bayyana a jiya talata yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a ciki da wajen bakhmut a gabashin yankin donetsk shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka sha fama da yaƙe-yaƙe a arewacin yankin sumi da suka hada da oktirka da trostianet inda aka gwabza kazamun fada a bara bayan da rasha ta janye daga wurin wani jami'in amurka ya ba da sanarwar goyon bayan daukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci a kan ukraine tankoki goma sha takwas da jamus ta taimaka wa ukraine da sun isa kasar a jiya talata pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu a kan demokuraɗiyya da amurka ke ɗaukar bakoncinsa ba tana mai cewa a maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da washington a kan demokuraɗiyya ɗin gwamnatin biden ta gayyato kasashe 120 da kungiyoyin jama'a da kamfanonin fasaha su halarci taron kolin a yau laraba wadda za ta yi haɗin gwiwa da ƙasashen costa rica da koriya ta kudu da zambia da kuma netherlands wurin ɗaukar bakoncin taron ma'aikatan harkokin wajen pakistan ta fitar da wata sanarwa a islamabad tana godewa washington amma ba ta bada karin haske akan dalilin rashin halartar taron ba sai dai masu suka suna cewa janyewar pakistan ba zai rasa nasaba da sanya da rashin sanya da daddiyar kawata china a cikin taron ba kamar yadda ta yi a lokacin da biden ya shirya taron koli a watan disamban shekarar 2021 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan gudun hijira a jihar adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sansanin da ke karamar hukumar fufure tsawon kimanin watanni shida shugaban 'yan gudun hijiran na sansanin alhaji bakura umar shine ya yi wannan kiran ga dai abin da 'yan gudun hijiran ke faɗi a wannan rahoto da salisu lado ya aiko mana a taimake mu mu yan IDP kamfanin kamar wayanda ba su da ba su da uwa ya kamata a taimake mu. mu yana je wahala a kawo mana abu Nan wasu matasa ne ke kuka da nuni da cewar suna cikin halin layi a sansanin yan gudun hijira da ke karamar hufufore a jihar Adamawan da kira kan cewar mahukunta ya kamata a sa musu hannu cikin lamuransu domin a cewar su sama da wata biyar zuwa shida har yanzu ba wani tallafin abinci ko ko kayan more rayuwa da aka yi musu. Malam Bakura Umar wadda ke zama shugaban yan 'yan gudun hijira da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke karamar hukumar fufore ya shaida min cewar. Da ana kawo mana abinci wata-wata amma yanzu ba ma samu abinci wata-wata. Yanzu kuma mata wanda ba su da miji turum a cikin kamnam da malakoi da Fofore duka. Kuma akwai mazaje tsofaffi kuma akwai dewa kuma akwai mata tsofaffi guda dewa da yara kuma marayu turum a cikin kamnam namu. Dan Allah muna da gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan samu karfi. Kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale-kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ce amma yanzu an daina. To ko menene ma mahukunta masu haƙƙin kulawa da 'yan gudun hijira za su ce a jihar Adamawa? Malam Ladan Ayuba wadda ke zama shugaban hukumar ba da agajin gaggawa mallakar gwamnatin tarayya ya shiyar Adamawa ya ce a halin yanzu dai yana birnin tarayyar Abuja domin mika wannan korafi na 'yan gudun hijiran. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. a gaida salisu lado da babu kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya zai sake dawowa da karashen nan ba da jimawa ba to a wani bangare na ziyarar aiki na kwanaki uku a ghana mace makiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta ziyarci tsohon sansanin ajiye bayi mai tarihi da ke birnin cape coast bayanan bayan an zagaya da ita cikin ginin kamala ta fito cike da hawaye sannan ta yi jawabi kan laifukan da suka faru a sansanin da ya kasance cibiyar cinikin bayi a zamanin mulkin mallaka kamar da za ku ji a wannan rahoto da idris abdullah bako ya aiko mana daga accra The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin ta ce tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan ba za a iya hanawa ba tilas ne a koyar da shi tilas ne a koyi tarihi yayin da ake zagayawa da kamala harris da mai gidanta dog emhoff tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya akwai lokacin da uwar gida harris ta dan tsaya ta goge hancinta ta shaƙi iska musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata a cikin jawabinta ta ƙara da cewa They were kidnapped from their homes. They were transported An sace su daga gidajensu, aka kwashe ɗaruruwan mil ana tafiya da su, ba su da tabbacin inda suka dusa, sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro. Ta ce wasu sun mutu da yawa kuma sun ji yunwa kuma aka azabtar da su. An yi wa wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu domin a sayar da su ga wasu da ake kira 'yan kasuwa, a kai su Amurka zuwa Karibiya don su zama bayi. Shin ko mai mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka tambayar da na yi wa malam abubakar garba usman dan jarida ko masanin tarihi kenan idan in ka shiga wurin kaga cewa ga kan ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bauta bautan dole bautan tilas gaskiya akwai takaici kwarai da gaske ranar da na shiga wurin ba yadda za yi dole sai na yi hawaye kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawan ingila suka gina abin da ake ce mai dangiyon dangiyon wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske idan mutum na wurin baya gane wani dan wasu ma da ke kusa da shi baya gane ko mutum ma na kusa da shi sai mai shi ya taba shi bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai da point of no return inda ake bin inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi da mutum ya gara ya kai da point of no return ma'anan shi inda zaka baka iya dawowa ko an saki kama ba za ka iya dawowa don kan da aka gina wurin mutum bai samun dama ya dawo da mutum ya rigima sai dai ya fada cikin ruwa ya hallaka ko kuwa a'a ya yadda a sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je wannan bauta na dole to kaga kan da aka ci zarafin dan adam kenan uwar gida kamala harris ta kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti kuma masanin tarihi malam isa abdulsalam ya ce amurka ba ta yi laifin cinikin bayi ba domin haka ba lallai ba ne ta yi batun diyya ba amma ba za ka masa ma amurka ta compensate ba domin kasar amurka ba ta da history kamar ta yi slavery slavery da shi da aka yi na cinikin bayi turawa na kasan europe suka yi so shi muna kira wasu kasa kaman the dutch the british the german su ne muke ganin kasan ne ga asalin su suka zo kasan afirka su ne suka hasasa wanga sai da sayarwan bayi a afirka so shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma afirka wani kudi na compensation wanda yake zai kawo muna kwanciyar hankali amma in american da su taimaka mana wannan abu da ya mu da rani amma ba za mu ce kaman kasa american da kanta ta yi ba domin a tarihin mu kasan mu na gana kwanci afirka ba wani tarihi mai gwadawa ai american su za su ga wannan sayan bayi. Uwar gida Kamala Harris dai ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar Republican na yanke kasafin kuɗi zai iya gurgunta masana'antun Amurka da kuma taimakawa ƙasar China ta mamaye tattalin arzikin duniya. da yake jawabi a taron masana'antun fasaha a california ta arewa domin karin haske akan manufofinsa biden ya yi kokarin fahimtar da jama'a kan takaddama tsakaninsa da kakakin majalisa kevin mccarthy ɗan republican daga california akan karawa gwamnatin tarayya karfin karɓar rance a dokance makati ya aiki wa biden wata wasiƙa a jiya talata cewa ya kamata a fara tattaunawa akan yiwuwar yanke kashe kudaden gwamnati a maimakon kara mata karfin karɓorance biden dai ya ce akwai bukatar 'yan republican su fito da nasu kasafin kuɗi kafin a fara tattaunawar idan ba a cimma yarjejeniya ba to akwai yiwuwar gwamnatin tarayya za ta gaza cika alkawarinta na sha'anin kuɗi a ƙarshe wani babban jami'in sojan amurka ya yi kashedi a kan a kan karuwar ganganton tara makamai a yankin pacific inda kasashe ke kara bayyana damuwansu game da yadda china ke kara karfin soja a yankin biyu bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yanzu haka akwai gasar tara makamai da ke faruwa a yammacin pacific da ba a bayyanawa. waɗannan ƙasashen dai suna tara kansu makamai kuma suna matukar neman amurka ta kasance a can in ji janar mark milley shugaban gamaryar hafsan hafsoshin sojan amurka yana faɗa wa mambobin kwamitin majalisar dattawa akan ayyukan soja a jiya talata ƙasar australia a wannan wata ta bayyanar da jiragen yaƙi mai nutso na makamai nukuliya da kuɗin su ya kai dalar amurka biliyan 200 ita ma japan ta kara karfin sojan takana ta ninka saka jari a fannin tsaro dukkanin na zuwa ne yayin da aka sanar da sabon jirgi dakaru da amurka ta yi a tsibirin kudancin japan inda sojojin amurkan za su kawo jiragen ruwa mai kakkaɓo makamai masu linzami na tafi da gidanka domin dakile farmaki na farko idan beijing ta kaddamar a halin da ake ce kuma beijing ta jaddada aniyarta ta tsare hanyar shiga tekun kudancin china tare da mayar da kasar taiwan karkashin ikonta da karfin tsiya idan bukatar hakan ta taso a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To mataimakin shugaban babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP Umar Iliya da Magun ya zama makaddashin shugaban jam'iyyar bayan saukar wucin gadi da shugabanta Yauce Ayu ya yi sakamakon umarnin babban kotun jihar Benue. Wannan dai dambarwar bayan babban zaɓe ne tsakanin Ayu da gwamnan jihar Benue mai barin gado Samuel Otum. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adeyemi Kaya ya aiko mana. PDP da yi bayan nazartar umarnin babbar kotun jihar Benue daga alkali da Billy Ike Fauci kan dakatar da shugaban jam'iyyar Ayu har sai an kammala sauraron karar da wani dan jam'iyyar mai suna tarhi da Utani shigar ta nada mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Umar Iliya Damagun ya yi jagoranci har kafin mataki na gaba. Gabanin wannan matsaya PDP ta mika gwamna Oton ga kwamitin ladabtarwa don rawar da ya taka ta kin amincewa da ɗan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa Atiku Abubakar inda ya zaɓi Peter Obi na Leba. Ga kuma rawar da ya taka ta biya wa Sun Yosan Wuke da suka yi wa jam'iyyar Bara'a inda rama kura aniyarta ta sa mazabar ayu a boko jihar benue ta dakatar da shi don zarginsa shi ma ya ki taimakon jam'iyyar a zaben gwamna da hakan ya sa ta faɗi warwas apc ta samu nasara mai taimakawa ayu kan harkokin labaru yusuf dingyadi ya ce jam'iyyar ta yi watsi da dakatarwar mazaba da nuna san mazabarar ba ta da wannan hurumin amma a yanzu ayu ya ku ne don bin shari'a wannan dalilin ne ya sa shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa dr iyoci ayu ya hannunta ma shi mataimakinsa na yankin arewa ambasada umar iliya da magun domin ya ci gaba har lokacin da aka kara wannan hukuncin na kotu ko kuma shi shugaban jam'iyya ya samu wata dama daga wata kotu wanda za ta yi abin da ake kira baketin na wannan hukuncin don haka har yanzu shugaban jam'iyyar pdp dr yauci ayu shine shugaban jam'iyya amma wannan wanda ke na riko ne domin ganin cewar an yi ma kotu adalci kuma an bi umarninta akan haka ne yasa shi shugaban jam'iyyar pdp dr yace ayu ya aje wannan mukamin a yanzu jam'iyyar pdp tana nan daren dam kuma shugabancin ta yana nan daren dam ba abin da muke tsoro ko shakka daga dukkanin irin abin da su gwamnan wasu da shi da mutanensa irin samuel otom ke kokari don wargaza jam'iyyar pdp in Allah so za mu yi maganin wannan abu nan gaba kaɗan. Manyan 'yan PDP irin su Dahiru Babbo na cewa duk da rashin mara bayan otom da 'yan tawagar bara'a ƙarƙashin wuke Dan takarar PDP a tiku ne yake da tsarin hada kan 'yan kasa da samun karbuwa a kowane bangare. Wani abu ne wanda yake kuskure ne a gare mu mu dukan mu mutanen Najeriya. Ba za mu bar su su zauna haka ba. Yanzu aikin jagororo aikin a tiku musamman ya zama shugaban kasa Dole ya yi hanyar za a duka mutane su samu ilimi su shiga jama'a kuma wannan zai rage mana wahalar da muke da shi na rashin zaman lafiya a kasar nan. PDP ta sa bulala ta dakatar da manyan 'yan jam'iyyar irin su anyun fayos anyun inna mani ayo fayoshe ibrahim shema da sauransu don samun su da laifin angulu da kan zabo shin pdp za ta murmure da wannan tsama da ke tsakanin manyan 'ya'yanta a tiku daina kotu don bukatar ta yi watsi da ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya. Nasiru Adamu Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ɗayan dare ne da minti shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya wata sabuwar dambarwa ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya wadda ta kai ga dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa za mu kawo muku ci gaban fashin baki kan zaben gwamnan wasu jihohi da suka bar baya da mamaki. Jama'a Assalamu alaikum. Takaddamar shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye jam'iyyar. Tun bayan bayyanar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa daga yankin arewacin ƙasar. wannan ne ya haifar da ɓallewar wasu gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar rivers nelson wike waɗanda suka dage kan lallai sai shugaban jam'iyyar iyoce ayu ya sauka daga mukamin shugabancin jam'iyyar na ƙasa lamarin da kuma wasu masu fashin baki suka ta'allaka da rashin samun nasarar jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a cikin watan fabrairun da ya gabata to sai dai duk da yake an riga an gudanar da zaɓen to amma tsugune bata ƙare ba domin kuwa wasu shugabannin jam'iyyar a mazaɓar ce ayu da ke jihar benue sun ba da sanarwar dakatar da shi daga jam'iyyar bisa zargin angulu da kan zabo to kuma kwatsam sai wani daga cikin su ya maka shi a gaban kotu a jihar ta benue wadda ita kuma kotun ta ba da umarnin cewa ya dakatar da ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar har sai ta cimma matsaya kan karar tuni da wasu manazarta suka ta'allaka lamarin da gwamnan jihar ta benue mai barin gado samuel otom wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka rantsa sai ayu ya bar mukamin duk da yake dai shi ma gwamnan yanzu haka shugabancin jam'iyyar ya tura lamarinsa a gaban kwamitin ladabtarwa saboda bijirewa jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata to sai dai duk da yake ayu ya yi watsi da matakin dakatar da shi da aka ce an yi daga matakin mazaɓa na jam'iyyar hakan bai hana uwar jam'iyyar ta ƙasa yin biyayya ga umarnin kotu ba ta hanyar naɗa mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar arewa umar iliya damagun a zaman mukaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa yusuf dingyadi ne mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta pdp na ƙasa da farko yana son gaya maka cewar wannan matakin da su suka ɗauka a mazaɓa cewar sun dakatar da shi takardar suka sa ta bogice kuma sun ari sunayen wasu sun sa hannu da su yansu ba tare da su ba domin ko an sai taro da 'yan jarida a makodi kuma sun yi abuja inda suka yi abin da ake kira disclaimer suka nuna cewar su ba sa goyon bayan matakin da aka dauka da dakatar da shugaban jam'iyyar kuma wannan yana nan a cikin kafofin yaɗa labarai kuma a dokar jam'iyyar ma tsarin mulkin ta a kashi na hamsin da bakwai sakin layi na bakwai mai baka ya tabbatar da cewa wani bai iya dakatar da shugaban jam'iyya na kasa ko dan wake ko dan kwamitin national working committee ba tare da ya mai da shi a headquarter jam'iyya ta kasa ba an zauna a rata fa hannu yi wannan duk wannan shiri shiri ne na su gwamna otom da magoya bayansa kuma in allah su so wani abin zai zo ya wuce kamar da ka san iskan bazara na wucewa zancen maganar kuma me yasa tun farko bai sauka ba ai yanzu ba sauka yi ba domin ra'ayin kashi kotu ce ta ce ya aje ya daina faɗin shine shugaban jam'iyya don haka ya aje ya bi umarnin kotu har lokacin da kuma wata kotu ta sake yanke hukunci cewa hukuncin da waccan kotu ta yi ba bisa ka'ida ba ko ainihin ita kotun ta zauna ta saurari shari'ar ta ba da eh, nata hukunci don haka waɗannan su ne muhimmin bayan da ya kamata a gani magana kuma cin zaɓe ko faɗuwar zaɓe ba za ka ta'allaka laifi kan ah, shugaban jam'iyya kaɗai ba a hali da yanayin da ake ciki domin ko jam'iyya ce wadda aka yi zagon kasa a kanta aka yi kitso da kwarkwata aka zo kuma aka rufe kofa da barayi ma'ana shine ayin abubuwa na amana na gaskiya wasu suka ja suna janyewa suna zuwa suna ba da sirri abin da ya faru abin da ya faru a jihohin sokoto katsina kebbi da ma nan kaduna kaga wasu abubuwa ne da ke nuna cewar akwai da suka yi ma jam'iyya zagon kasa akwai da suka taka rawa biyu akwai da suka yi huska biyu kuma dukkan su tamkar abin da wasu ake cewa amana langa kuce duk wanda ya ce ta sai ta bayyana don haka duk wanda ya ce wannan amanar zai ga abin da ya yi kuma ka ba shi lokaci za ka ga abin da zai faru ita jam'iyya dai ta ɗauki matakin hukunta ga duk wanda ke da hannu a kan wannan kamar da aka tsohon gwamnan jihar katsina ah, ibrahim shema da sauran ire-irensa waɗanda suka ci amanar jam'iyya a jihohinsu suka aikata abin da bai dace ba. jam'iyya ce ne za mu ci gaba da gudanar da ayyuka ba wani canji kuma shi shugaban jam'iyya yana nan a matsayin wanda ya ajiye har lokacin da kotu ta yanke hukunci akan abin da su waɗannan mutane. ita kanta jam'iyya za ta shigar da karata akan wannan kuma tana neman a hukunta wani alkali akan wannan matakin da ya dauka mai zagi bisa ga son rai wato black market judgment wannan ba sabon abu ba ne domin kuwa dama ai idan shi shugaban jam'iyyar pdp ya daga ko ya tafiya ko ya wani abu shi Ambasada iliya da magun wanda yake daga jihar yobe ne shine babban mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin arewa shi ke kula da jam'iyya kuma yanzu kotu ce ta bada umarni ta ce shugaban jam'iyya dr iyoci ayu kada ya koma faɗin kansa ko ya gabatar da kansa a matsayin shugaban jam'iyya har lokacin ta saurari sakamako ko kuma ta saurari koken da wasu ka shigar a jihar benue don haka a kan haka kan kashin kansa ya ga kwamitin zatasowa na jam'iyya wato national working committee inda ya ce zai jaye a maimakon shi ambassador iliya da magun zai ci gaba. To a ci gaba da fashin baki kan zaben gwamnan a wasu jihohi da suka bar baya da mamaki kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. A yau Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi duba kan zaben jihar Kano inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NNPP Abba Kabir Yusuf ya yi galaba kan ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki kuma mataimakin gwamnan jihar Nasir Yusuf Gawuna. Ka duba jihar Kano. a ah, in ka duba jihar kano kamar abin da ya faru wato kwankwasiya ce ta zo kwankwasiyar nan kuma ta zo wani yunkuri ne na mutane na neman a inda za su koma in hankalinsu be in gwamnatin da ke ci yanzu ba ta ɗauki hankalinsu ba gaskiya akwai wasu a da kuma wasu abubuwa dai da gwamnatin yanzu shi shugaban wannan gwamnati ganduje da bai yi wa mutane daɗi ba amma an ka duba eh, tarihin kano tun fa tun in mun koma tun wajen alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da aka fara maganar siyasa na, eh, na kungiya fitowar nepu da sauransu mutanen kano mutane ne da kowane lokaci suna zaune suna neman inda uh, mutumin da yake ba da sha'awa mutumin da yake da kwarjini uh, kuma a nuna cewa fa a gwamnati ko kuma sarauta ko kuma mulki ba dole ne a bi ta ba ana iya bin wani wani daban su fa siyasa mutanen kano kullum su ne ma ulmul aba'isan su ne original na masu canji uh, original ne suna da aƙida na cewa uh, talaka uh, duk yana da tasiri kuma yana iya nuna kiyayya ga gwamnati yana iya nuna kiyayya ga ga abin nan kuma ba wai kiyayya na zuci na abin nan ba kiyayya na nuna cewa ba mu yarda da yadda kuke mulki ba da sauransu a kanawa suna da wannan ina jin shi ne watakila kana iya cewa abin da aka so a yi tara ne kanawa ba su manta ba suka jira lokaci ya zo ai ka san kamar yadda ka nuna to dama akwai korafi a cewa a inconclusive da aka samu a dubu da sha tara ya hana mutane su abin nan to amma kuma abin da ya kawo wannan ina jin tsari da da kamar da na nuna tsari da ita inec ta fito da shi na iref da kuma ba da sakamako eh, da amfani da na'uran amfani da na'uran da na'uran intanet so zai hana yin ya hana yin magudi duk wasu korafi da ake wa inec ina jin ni a gari na mutane ya kamata su yi la'akari da cewa bana fa gaskiya tsare-tsare da ta kawo sun taimaka sosai wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe ba da magudi ba a ƙasar nan ya kamata a jinjina mata duk da yake cewa an samu ƙalubale a nan da can da ɗan yawa da kuma ya kamata a zauna a yi nazarinsu a ga yadda za a yi maganinsu. amma ina jin shi wannan tsari da aka kawo ya taimaka wajen tabbatar da cewa wannan lokacin kanawa abin da aka bayyana abin da kanawa ne suka zaba ba ma yadda za a murda duk yadda gwamnati take ba ta iya murda wannan irf da aka yi saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya ku biyo mu a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el-hikaya da jimbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin اسمي آدم مصطفى جبرين في مدرسة الأنصار إسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ta kafin mu karkare shirin ga duniya a rundunar sojin ƙasar rasha ta sake harba wasu jiragen yaƙi mara matuki da iran ta kira a birnin kiev da kewaye amma dakarun tsaron saman ukraine sun harbo kusan dukkaninsu kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana a jiya talata yayin da ake ci gaba da gwabza fada a ciki da wajen bakmut a gabashin donetsk a jiya talata pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu akan demokuraɗiyya da amurka ke ɗaukar bakuncinsa ba tana mai cewa a maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da washington akan demokaradiyya 'yan gudun hijira a adabawa sun koka a kan rashin samun abinci a sansanin da ke karamin hukumar fufure tsawon kimanin watanni shida shugaban 'yan gudun hijira a sansanin alhaji bakura umar ne ya bayyana hakan shugaban joe biden ya faɗa a jiya talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar republican na yanke kasafin kuɗin zai iya gurgunta masana'antun amurka da kuma taimakawa kasar china ta mamaye tattalin arzikin duniya To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake dawa bakwai kenan agogon Ghana. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Facebook, Twitter da Instagram amma da YouTube domin ana son a samu labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ita ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da haɗa mana shirin da injiniyan mu ne yau daral ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.